godiya su da tabbata da Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta a nai Muhammad shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi ta farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan yammaci daren litinin daren goma sha hudu ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah maɗaukakin sarki ya ba mu tsaron lokaci mun sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan GRA garin kefi jihar nasarawa inda muka saba haɗuwa a irin wannan lokaci domin gabatar da karatu cikin wannan littafi mai albarka lum'atul i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad allafar al-sheikh الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي wanda ya rasu hijira shekara 620 Allah ya kai shi gafarta mishi tare da ta'liqin allamatu Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen tagammadahu Allah bi min wannan kuma shine darasin mu na goma sha uku cikin wannan littafi sha Allah a zaman da ta gabata mun tsaya a daidai a sifa ta goma ko a ashira sifatu al-nuzul za mu tashi a sifatul hadiya ashira, sifa ta goma sha ɗaya daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki ita ne sifa ta al'ajab sifatu al'ajab kalmar al'ajab a larabci sun za a fassara shi da hausa <clears throat> yana ɗaukan ma'ana guda biyu yana ɗaukan ma'anan mamaki shine mutum ya yi abin da baka zata ba sai baka mamaki kuma yana ɗaukar ma'anan burgewa mutum ya yi abin da dama kana tsammanin haka zai sai kuma ya yi bai saba da yadda kake tsammani ba wannan halin ai ba maki zai ba kawai sai ne sai dai burge ko to da hausa duka waɗannan da mamakin da burgewan in za a faɗe shi da larabci duka larabci ma'anan shi al'ajab an gane ku. amma sai dai a larabci ana amfani da kalman al'ajab da waɗancan ma'anoni guda biyu da muka faɗa kuma ana ɗaukar amfani da kalman da ma'ana ta uku shine mutum ya yi abin da kake tsammani amma kuma abun abun abun a yi a shani da shi dama kana kana tsammanin abin da zai faru ke kuma da ya faru kuma abu ne na asha kuma sai ya faru yadda kake tsammani ta wannan zai burge ka sai ya zama abin asha ko shi ce ajibtu an ya bin mamaki kana fara ai yana da bambanci ta. ya ban mamaki da nayi mamaki shi hausa malansa ɗaya ne ko zan baka mamaki ko za ka yi mamaki na hannunsa ɗaya ne? ɗaya ai ɗaya kamar wonin ne zan baka mamaki wonin ne ko za ka yi mamaki na shigo mere ne zan burge ka haka ya bani mamaki shine kamar ka abin da ya bi maka daɗi ba baka yi zaton mutumin kirki misali a samu haka daga wurin shi kowa ga wani yawwa to yana ɗauka duka ɗauka duka a larabci yana kiran su al'ajab al'ajab an fahimta ko to za mu ji shi Allah madaukakin sarki wanne ne ake jingina masa yanzu dai da bayanin da muka yi nan wani wanda zuciyarsa salim ya riga ya san wanne ne ya kasance jingina ma Allah kaga ai ba za ka jingina ma Allah ajab na matsayin mamaki ko me yasa saboda ai kai kai mamaki ne saboda ba dawa ka san me zai faru ba Kowa haka bane amma Allah ba sai ya san komai Kowa haka ba shi ya halitta ma abin da ya faru haka sai dai Allah madaukakin sarki yana jinjina masa ajab ne ne burgewa ko na asha Allah ya zama abin ya zama ajab ga Allah saboda na Allah ya kora abin yana ganin abu ne mummuna abu ne da bai kamata a yi ko kuma al'ajab na ne abin ya burge Allah madaukakin sarki to mala yace al'ajabu min sifatillahi sabitatu lahu bil kitab sifata al'ajab shi ba ta mun mun da fassara al'ajab da Hausa kuma ku mun yi bayani ko mhm sifata al'ajab sifa ce tabbatacciya ga Allah madaukakin sarki bil kitab wanda ya tabbata a Qur'ani da sunnati da kuma sunnan manzon Allah sallallahu wa ijma'i salaf haka kuma malamai magabata gaba ɗaya sun ijma'i kan cewa Allah maɗaukakin sarki ya siffanto da siffa ta al'ajab ga ina yake a cikin alqur'ani sai malaka qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya fara cikin suratul safat bal ajibtu wa yaskharun bal ajibtu wa yaskharun haka yin take na بل حجبت فمام دوبا قبا شما لكي على قراءة ضم التاء يكن قراءة نتظوني متاء ضمة إذا أقول قراءة ديها متاء شرع تعالج هو هذا وني كان فهمت أنا سولو مالي هنا مكتشي أبا خسكي لبني لكي عجبت دم هو هذا على باب المثال إمام البغوي رحمه الله تعالى الإمام محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي wadda ya rasu hijira shekara 516 a cikin tafsirinsa ma'alimu tanzil wanda an kace saninsa da tafsirul bagawi haka ka fi kiran ya zo tafsirin suratul safat dai wannan aya fadan Allah bal ajibta wa ko sai ce bal ajibta qara hamza wal kifai bi dhammi ta ce imam hamza da imam al kifai malamai daga cikin qurra suna cikin al qurra al ashara ko su sun karanta ne da dhammi ta ce zo ne bal ajibtu wa yaskharun ko to ai qurra ne su biyu yanzu yana cewa ruwaya hudu na ake karanta da bal ajib so da imam hamza shine malamin imam khalaf shine malamin imam khallad ko imam al-kisai shine malamin imam abul harith kuma shine malamin imam ad-duri imam ad-duri yana da malamai guda biyu yana da ruwaya karatu biyu yana da ruwaya daga abu amr al-basri ha mana sun hada malami da imam sufi kenan so da shi abu abu amr al-basri kalbansa wanda suke riwaya kira'a da wurin sa sun ne da da imam duri da imam sufi sannan shi kuma imam duri ya saki riwaya daga imam kisa'i da zai cewa duk wanda za su karatu da kalaf da kallad da duri da abul harith sun zo karanta wannan anya za su karanta Kaskanta falna ajibtu wa yaskharun an gane ku sauran waya sauran qurra guda takwas su kuma sun karanta da bal ajibta wa yaskharun an fahimta ku to da mai sabanin qira'a yana canza ma'ana mhm. sai ma da yace wa hiya su kuma su waɗannan ai qurra ne kuma duka qurra ɗin nan suna da riwaya ne tiryan tiryan zuwa ga sahabban manzon Allah صلى الله عليه وسلم شنو ماله في تقول الشيء وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس ها عن عن قول ايه انا قبل لا مسعود حتى يجي كلام ترى شنو ما الله صلى الله عليه وسلم من فقره ان يقرا القران غمزا كما انزل فليقرا بقراءة ابن ام عبد وانا ابن ام عبد عبد الله مسعود عبد الله بن عباس ترجمان القران haka suke karanta da bal ajibtu wa yaskharun to kuma tun da haka suke karanta da min haka suka ji daga wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka qira'an sun tabbata ke a ce duka ma'anan da za su zo da shi da ma'anan mai fatta da mai ma'anan mai gwamnata duka ma'anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi an fahimta ko? sai ke cewa آه، والعجب من الله ليس كالتعجب من الآدميين هذه يقولنا إمام المقويش لكي العجب لكي فرادة الله فكما العجب لأن أدم بني أقول يوم بنش كما قال تعالى كما يدعو الله ملوك الجزر كي فيقعون منهم سخر الله منهم قب يقول أن الله نقوا الله فنسيه هل هذوك الصفة الله صفة أدم نشي صفة تكهيوي نشي أما إلي إلي ba iri ɗaya ne sai ce fal ajabu min al adamiyyin inkaruhu wa ta'zimu kaji yace al ajab yake faruwa daga ɗan adam ɗaya biyu ne ko ya zama na inkari ko ya zama na girmama abu abin ya masa girma so da bai yi tsammanin ya ga abu ko haka bane ko kuma ya inkari ce ajibtu an ya ban mamaki Kan zaci haka daga gare shi ba kai inkarin abu yace wal ajabu min Allah ta'ala wa qad yakunu bi ma'na al-istihsan wa al-ridha yake amma ajab wanda ke faruwa daga Allah madaukakin sarki yana iya zama ma'anansa inkari da zargi kuma na iya zama da ma'anansa Allah ya kyautata abun kuma ya yarda da abun da ya faru an fahimta ku kaga kalmar iri ɗaya amma ma'anan su daban sai malam bada misali yace kama a fil hadith kamar da ya zo a cikin hadisi hadisin da yake cikin musulun na Imam Ahmad cewa wajaba rabbukum min shabbin laysa lahu sabwat hadisin da ma ya kawo haka shine shi ma ya kawo Allah madaukakin sarki matashin da ya zama bai da abin da ya shagaltar da shi daga hanyar Allah yana burge Allah madaukakin sarki aga ajaba rabbukum da kuma hadisin Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi ce yace ajaba rabbukum min su'alikum wa qanu'ikum wa sihhati ijabatihi iyyakum ubangijin ku yana yana inkari kaga nan ajaba rabbukum ubangijin ku yana inkari yanda kuke da za ku yi addu'a an an jinkiri ba lokacin da wata na ba sai ku shirya rai amma kuma shi kuma Allah madaukakin sarki a lokacin da ya ba ku nan Allah ya wuce amsan addu'an ku saboda ya san lokacin da kuka shi bukata to wannan kirare da kuke yi ajab rabbukum minhu to wannan ya nuna istihsani wa riba ko kuma inkaru wa zam a kirare da mutum zai daga addu'a Allah sai istihsanin shi ko kuma ya inkarin sa kaga inkar ne wa zam amma wancan na farkon ko ma ajaba rabbukum min shafin laysa lahu sawmun shi ko ne ihsan wa riba shi ba ma ne kawo hadisan duka biyu yana maka yana Allah madaukakin sarki yana yin ajab ala wajhi ihsan wa riba kuma yana yin ajab ala wajhi al-inkar wa madha wa dham an fahimta ku to wannan aya da Allah madaukakin sarki ce kullu ajibtu wa yaskharuni hmm? kaga Allah madaukakin sarki yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi akan tabi'an mushrikai akan tabi'an ne mushrikai sai ka koma baya aya ta ta goma sha ɗaya Allah ya fasaftihim wa hum ashaddu khalqan amman khalaqna illa khalaqnahum min tinin lazib bal ajibtu wa yaskhurun wa idha dhukiru la yadhkurun wa idha ra'u ayatan yastaskhirun qalu in hada illa sihrun mubin Allah ce fasatihim ka tambaye su a ashaddu halkan, su ne mafi girman halitta mafi wahalan halitta amman khalaqana ko kuma sauran halittu da muka yi Allah ce inna khalaqnahum lalle mu mun halice su ne min tsinin lazib daga lata mai danko daga lata wacce take mai danko an fahimta ku sai Allah ce bal ajibtu wa yaskharun ai suna yin izgili ma wa'azin da kake yi. kuma Allah ajibtu ai unkiru alaihim kun fahimci ma abu nan kaga wannan ala wajen inkar wa maza wa zam sai ce wa idza zukiru la yadhkurun in an musu wa'azi ba sa wa'azantuwa sai Allah ce bal ajibtu kaga ayan baya da ayan gaba yana muka ajaba nan bi ma'ana inkaru wa zamto da Allah madaukakin sarki la yastahsinu wa la yarda min min sukuriya Allah ba zai taba kyauta da yadda da mi isgilanci ma masu wa'azi cewa idan zukiru la yaskurun an fahimta ku to ga wannan ina da cikin dalilai da maluma suka abin nan yake wa qara al-qarun bi fathi sha sauran malaman malaman shara'at kuma sun karanta da fathil ta bal ajibta wa yaskarun to qira'a bi dhammi ta ya da fata ma Allah sifata ne tal ajab tal ajab malaki wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwatun حديث الإمام بابا يساقه عمر كبدا قال في رواه أحمد وهو في المسند أن عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ابن لهيعة قل لي صلى وفيه ابن لهيعة شيء ابن لهيعة شيء إذا إذا انفرد بالحديث إن إن إن يكفي قلت شيء كأين يروي تو حديثي تو حديث ضعيفي an gane ko shi malam ya san hadisin da ruwayi ibn lahiya shi yasa ce wa fihi ibn lahi'a. an gane ko amma ruwa hadisin hasan ne li ghairihi yana da hasanahu halul hadis saboda likasrati turuqihi likasrati turuqihi sai zama hasan da rawa wanda ke sa hadisi sai zama hasan da ghairihi ke ya zama inda cikin turuqin kuma za a ɗauki hanya ɗaya hanya ɗaya hadisin ba zai inganta ba amma kuma duka kurukun babu kazzabun babu mutahimun ah, bil babu makaryaci babu wanda ake tuhumar sa da ƙarya an gane ko ila khafifu dhabt ne ila wahamun ne ko an fahimta ko to in in kurukun yayi yawa to kaga ai al'adance ba zai su haɗu akan akan kare yawwa to sai zama to shi yasa malam yake wa fihi ibn lahiya kaga tunda malam ya tashi ba ya kauli kan bane da sanadi kama kuma hakki ne in ya kawo maka hadisi ya faɗa maka matsayin abin da ke hadisi saboda kai sai ka je ka ka bincika a gaba ma malam zai sake mana ishara zuwa ga wani hadisi a gaba wannan malam sai wancan ma malam sai mana ishara zuwa ga littafin da zamu je mu ga tattaunawa akan hadisin amma shi ya kawo ya maka ishara rage na kan ka karanta ka je ka bincika an fahimta ko kaga ya sauka ya sauke nashi malaki wa ajma'a salafu ala thubuti al-ajabi lillah yace malamai da faɗe magabata sun yi ijimai akan tabbatar da Allah madaukakin sarki sifa ta al'ajab yace fa yajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'qilin wala takyifin wala tamthil yace wa huwa ajabun haqiqiyyun yaliqu billah kuma a ma'anan da muka faɗar nan wanda ya dace da Allah irin wacce ta dace da Allah hakikanin sanadar abin shi ba ba ba wani karkashi majazi a hakika ake nufi yace wa fassarahu ahlu ta'til bil mujazat yace su malama masu masu kore ma Allah madaukakin sarki sifofi sai suka fassara da al'ajab da cewa wai sakamako saka ma mana hadisin sai ka ce ya ajabu rabbuka kai mana yujzi rabbuka ko mana wa ubangiji sai yana saka ma ashabu laysa lahu sabwa haka sai fassara sai ce sai ce ونرد عليهم بما سبق rabi'a. Amma za mu ذا مترجي da abin da ya gabata a ka'ida ta hudu muka karanta to sai malam sai ce wal ajabu naw'an kalman al'ajab nau'i biyu ne bayanin da muka yi ɗau ya ce mai, an yakuna sabiran an khafa'il an khafa'il asbab ala al muta'ajjili shine a samu al'ajab daga wanda shi ya yi mamakin abun abin da ya sa abin ya faru har yi mamaki shi ta koyi masa ta koyi masa shi ne muka yi bayani ko. abin da baka yi tsammani ba kawai sai faru a gai baka yi tsammani ba baka san mutum yana da shi ba kawai aka ce in ma labari aka ce hanya amma wani da na sani ba ko haka ba to da baka san shi da wannan ba ce fayan jahi shulabu sai abin ya rikita ma mutum tunani wa ya ta'azimuhu sai girmama abu wa ya ta'azzab minhu sai abin ya bashi mamaki yace wa hada nau wa irin wannan nau'i na al'ajab mustahilun ala Allah abu ne wanda kwata kwata bai dace da Allah da yasa yace li anna Allah la yakhfa alayhi shay da Allah ba abin da ke boya masa ko ba gani ba shi Allah la yakhfa ala Allah shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da ke boya ma Allah to haka ba za ka siffanta irin wannan nau'i na al'ajab ka jingira zuwa ga Allah madaukaki sun Qur'ani ya kore masa cewa wannan bai dace da shi sai ce asali nau'i na biyu an kuna sababu khuruju shai an Shi ne ajab ya samu sanadiyyar sababin ne abu ya fita daga nadha'ir daga inda ake tsammani daga wanda sa'a ne ya isa abu kuma ana tsammanin abun ya faru da wurin shi yace aw amma yanbaghi an yakuna alayhi ma'a ilmin muta'ajjab ko daga wanda dama ya dace wannan abun ya faru daga gurin shi a cikin kanin ilimin shi wanda yake da wajen sifatu da al'ajab din sai ce wa hadha huwa sabitu lillahi ta'ala to wannan tabbatacce ne zuwa ga Allah ko haka bane duk abin da zaka yi Allah ya sani Allah ya sani to sai zama Allah madaukakin sarki yana faɗa a sigan ya encouraging ɗinka sun kuma lil inkari wa dhulli hasidan ya tsoratar da kai an fahimta ko sai sifantu da wannan da wannan sifar Allah ya sa mun gane saka waɗannan dalilai da ke tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki ya sifantu da sifa ta al'adab sai wa da ke as-sifatu ashara sifa ta goma sha biyu shine abdahik abdahik sifa ta abdahik ne abdul da hausa ta ce dariya ko amma dariya a larabta yana da suna da yawa kuma kowanne da ma'anin shi ga a tabassum daban abbasiku daban ko afatun daban tabassum shi ne murmushi haka ce abbasika dariya amma babu kara, sai dai haƙora su bayyana amma murmushi ya haƙori bai bayyana daga lokacin da kai murmushi amma kuma ka ya fitowa ba zuba murmushi kai ba mai kai dariya amma an kai kyakkyata shi kuma sunan shi ba zahik ba sunan shi ƙafafa shi ne ta kyakkyata dariya wani ma har yi tuntsure fashi ko ba ta ba amma da hausa duka sunan shi ne dariya sai dai a ce wannan ya yi dariyar murmushi wannan ya yi dariya wannan ya yi dariyar mugunta ko haka bane cewa amma ta ga shi wancan na kyakyata shari'a ta hana haramun ne annabi sallallahu salasan ya hana mu ya hana mu an gane ko alama ce ta rashin ta rashin kamun kai alama ce ta rashin kamun kai abu ya faru yace a ta ayi shewa alama ce ta rashin kamun kai shi za ka ga eh, maluma soja in hakan ya zabure su suka yi mutum yana kai zai gafara a astagfirullah in dai ta mu'amala da malaman mu za ka ga haka na faruwa in for an adam ya aiko zai iya fizzan mutum in ya fizge shi ya ce ka ya astagfirullah astagfirullah so da ya suna cewa abin da ya ba iri ba ne an fahimta ko sakan aka ce abbahi karka karka karka ba shi wancan ma'anan ka ce ai an ce ma Allah yana iya ka da dariya abu da ya faɗa maka wani da aka ce yace abahik min sifati Allah sabita lahu bis sunnati wa ijma'i salaf yace dariya yana daga cikin siffofi na Allah madaukakin sarki wanda sunna ta tabbatar ijma'in magabata ma ya tabbatar kuma dai magabata sun yi ijma'i akan cewa lallai siffa ce tabbatacciya zuwa ga Allah madaukakin sarki menene dalili ce qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yabhaqu Allah ila rajulaini Allah maɗaukakin sarki zai yi ma wasu mutane guda biyu dariya ya kutulu ahaduhum al-akhara daya shi ya kashe ɗaya a nan gidan duniya kaga in wannan ya kashe wannan kaga shi wancan yana jiran a yi tashin alkiyama a yi a kwatan masa haƙƙinsa ko amma sai manzo Allah ce ya dukulani janna duka su yi kuma shiga aljanna shi yana jiran a kwatan masa hakki shi ya ce dukan su wuce aljanna me zai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu hadha fi sabilillah fa yuqtal shi wannan wanda ya fara mutum yaki je jihadi kuma sai aka kashe shi haka shi dan aljanna ya shahada ku sai wancan da ya kashe shi ya yaqumu Allahu ala al-qatil sai ya tuwo kuma Allah ya kashe tuban shi fa yastashhada shi ma sai ya je sai a kashe shi a filin yaki shi ma ya zama ya yi ne ya yi shahada don dukkan sun zama ne shahirai kai ka ce kamar washi da hamza misali kaga yanzu hamza bai san washi ya musulunta ba bai san hindu ta musulunta ba ko ba ga bai san khalid bin walid ya musulunta bai san su abu sufyan duka sai na hada aljanna Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanda za su dinga kallon juna a to kai kuma ya yake ce Allah ya musu dariya Allah ya musu dariya amma mun karanta wani hadisi ya siffanta Allah da amfani ko hadisin wani mutum na karshe da zai shiga aljanna an mun karanta ko da bayan sun yi na karshe na karshe ya ce shi Allah madaukakin sarki sai ya mishi dariya Allah ce to an baka da kwatankwacin shi sau goma ko ba? haka wannan sifa ce sabita lillahi ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hadisai masu yawa yace wa ajma'a salafu ala ithbati sahih lillahi yace malamai magabata gaba ɗaya sun ijma'i akan tabbatar ma Allah madaukakin sarki wannan sifa yace fa yajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala wala tamthil yace wa huwa fahiqun haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala kuma dariya ne na hakika irin wacce ta dace da Allah an gane ko yake wa fassarahu ahlut ta'til masu kore sifofin Allah sai suka fassara shi da me cewa ai ana nufin lada ne ana nufin lada ne yake wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'ida ar-rabi'a za mu sarrafi da abin da ya gabata a ka'ida ta hudu wacce ta gabata sai malam ibnu qudama rahimahullah yake zo da cewa ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى فأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قال في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة مالك سوى daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki da suka tabbata a ƙurani da Sunna akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin sura Taha aya ta biyar Allah ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi ce Allah mai rahama ya daidaita a bisa kan al'arshi Wadda ayan da ta tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki daidaituwa akan al'arshi suna da yawa Hmm? sun kai wajaje guda bakwai malam zai mana bayani yace wa qawlu da kuma fadin Allah amintum man fis sama cikin suratul nur ko ce yanzu kun amince wanda ke sama an yaqsifa bikum al-ard ya girgiza kasa da ku ha kun yanzu kun aminta kenan am amintum man fis sama'i na farko amintum man fis sama'i أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم بمعنى أو أمنتم yanzu kun yadda na farko ya girge tsasa da ku na biyu yanzu kun yadda ya aiko muku da iska da tsawa haɗe da duwar wasu ya halaka ku yanzu kun amince kenan kaga waye man fi sama man fi sama waɗannan ayoyin Allah kaman ka ce ne a amintum anna Allah yaksifahu ya ka ce man fi sama so da kai ai ka san wane ne a sama ko ba ga wani so da ai mutum ya san ba wani shi wani a sama ko ba haka ba yace to wala waɗannan ayoyi a qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa rabbuna ubangijinmu rabbuna Allahu alladhi fis sama' ubangijin Allah wanda yake sama taqaddasa ismuk sunanka ya tsarkaka sunanka ya tsarkaka wannan hadisin a kasa zamu ga malam ya tsara lamba ya akhrajahu Abu Dawud wa qala Sheikh Al-Albani da'if Imam Abu Dawud ya tsare shi a cikin sunan ɗinsa الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمة منه ya yi nuna cewa hadisi ne wanda bai tabbata ba kuma malaman hadisi hatta na wannan zamanin duka sun goyi bayan sheik albani kuma sheik mustapha al'adawi da tsawar usman al-khamis sun bibi duka sun tabbata cewa hadisin bai inganta ba asalin hadisin asali cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da cikin addu'o'i da ake in ba da in babu lafiya ربنا الذي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع haka addu'a amma bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma shi ibnu qudama ya kawo shi da shi iya sanin sa ne ya tabbata a iya binciken sa shi wa qala jariya ko manzon Allah sallallahu ya faɗa ma wannan baiwar baiwa ce mace baiwar sahabi Muawiya bin al ko bin al-hakam ya bin al-hakam yana da baiwa baiwan tana kula masa da dabbobinsa da yake kiwo wata rana da ya zo sai ta adda kirke sai ya yi illata ɗaya daga cikin dabbobin sai ransa ya ɓaci da ransa ya ɓaci ya kai ga sai da yadda ke da ya mata duka kamar yadda ya fara da kanshi bayan da yadda ke da kuma sai ga amma ya mata ce kuma ta dare suna mun ciwon nan ba taɓa samun matsalawa me ya kai ne mata haka sai kau ƙaran kanshi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kanshi kau ƙaran kanshi kaga haka sahabbai su imanin su yana da yawa ne da kanshi kau ƙaran kanshi yace ina da baiwa gashi gashi abin da ya faru kuma ya kai da na da ke ta har sai da na nunnushe ta haka ya fara yake sai da na nunnushe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faci ya nuna fatin ran shi akan abin da yake ga fatin ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallah to ko in ta ne kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira ta kun kasa ka zo da ka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mata tambaya guda biyu tambaya ta farko yace wane ne ni a shekar manzon Allah ne tambaya ta biyu shine abin da malai ya ce aina ma a ina Allah yake malai sai ta ce fi sama Allah yana sama tambaya biyun nan kawai ta ce waye ne ta ce kai manzon Allah ne Allah yana ina ta ce Allah yana sama kawai sai manzon Allah ya ce mu'awiyah bin hasan aqiqaha ta anta fa innaha tun mu'mina ce tana da imani an fahimta ku yanzu da neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da imanin baiwa da cewa ta yadda Allah yana yana? yana sabu a wannan hadisin ne farfesan Abu je karanta karatun sayi Muslim ina ga bai ba ne kafin ko karatu ne me jan masa baki ya riga ya karanta har karshe hadisi ya fassara hadisin ba ya ta jawabin da bayan ya gama an ce mai mai kayan mata da ya fara so dama jawabin ba ta kan gado Allah ka shirya da mu malik rawahu malik ibn anas wa muslim wa ghayruhuma min al-a'imma shi ma malik ibn anas da imam muslim da wasu su daga cikin malaman hadisi sauran wannan hadisi to wannan ya tabbatar da sifofi guda guda biyu sifa ta farko al-istiwa ala al-arsh sifa ta biyu sifatul ulu sifan cewa Allah maɗaukakin sarki mana bayan an ya tabbatar mana ya daidaita isa kan al'arshi sannan kuma ya tabbatar mana cewa al'arshin nan ba a ƙasa ta ba aina take a sama take an fahimta ku shi ma ne ke asifatu salisatu ashara sifa ta goma sha uku al-istiwa'u 'ala al-arsh daidaituwan Allah a saman al'arshi استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف daidaituwan Allah kan al'ashi abu ne tabbatacce da Allah maɗaukacin sarki game da Ƙur'ani ya tabbatar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar sannan ijma'in magabata ma ne ya tabbatar sai ma cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa Allah ne rahama ya daidaita akan al'arshi Allah ne rahama ya daidaita a saman ne al'arshi malaki wa zakar siwa ahu ala ne fi sab'ati mawadi'a min al-Qur'an ce Allah maɗaukakin sarki ya ambaci daidaituwan sakan al'arshi a gurare guda bakwai a cikin alkur'ani a gurare guda na bakwai mu bibiye su cikin sautin arab aya ta hamsin da hudu Allah ce inna rabba Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin ne thumma istawa ala al-'arsh ɗaya kenan ko cikin sautu yunus aya ta uku inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sai ce ne thumma istawa ala al-arsh cikin suratu صوت الرعد شكين صوت الرعد الله آية تبيو الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها سيتني ثم استوى على العرش هو جنا بوكو الأعراف يونس رعد شكين صوت الفرقان آية aya سند ترى التي الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام حجمي. ثم استوى على العرش كل جنوه صوت السجدة آية قدو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ستة ثم استوى على العرش أجنة جر في صوت الفتح ها صوت الفتح أقول أتني نعم كوي كسكولي أتينا شدا صوت الحديث نشدا شدا صوت طه الرحمن على العرش استوى سينا بقي فينا تشكوته الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وأن ندك آيون نقول بقي ألا مرؤوك جلسا إيا تبتر مكان فشي ويا ديري كائنا فكما على العرش malamin zai karanta za mu karanta hadisai da ke nuna kuma to shi al'arshin a ina yake sai ma da ke wa qalin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sahabi Abu Huraira dan dai waɗannan ayoyin ayoyi ne da ba kai saka kore cewa Allah ya daidaita a ina a sama da arshi ba ku? yau yanzu abu na farko ke da kuma lokacin da aka tabbatar da a ina ne al'arshin yake dole kai da kuma a nan Allah yake ko ba haka bane shi yasa malam ya raba ko da mana daki daki ko ba haka ba kamar da malam Muhammad bin Abdul Wahab ke cewa shi Qur'ani yayi bayanin abu ne wanda qabladul bulada yana iya fahimta yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin sahabi Abu Hurairah wanda Imam Bukhari ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah lamma qada al-khalqa kataba innahu fawqa 'arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi Allahu akbar Allah samu cikin rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah madaukakin sarki lokacin da ya gama halittan halittunsa kataba inda husiruta a gurinsa a ina fawqal arshi a saman al'arshi yana cewa Allah yana ina yana saman al'arshi sai Allah ya rubuta cewa inna rahmati lallai ta jin kaina sabaqat ghadabi tarin jayi kushina tausayin Allah da raman Allah yalwansa ya fi yalwan ne fushin Allah maɗaukakin sarki ya Allah ya Allah ka samu cikin ya yalwan ba mai kuncin ba sannan yake wa qala an-nabi sallallahu alaihi Wasallam, sallam annabi sallallahu alaihi Wasallam, ya faɗa fi ma rawahu abu dawud fi sunani cikin abin da Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in illa ma wa'idatun aw ithnatani aw thalathun wa sab'una sana manzo Allah sallallahu alaihi lallai nisa da ke tsakanin sama zuwa wata saman hadisin al-Abbas bin Abdul Muttalib daga wannan saman zuwa sama da ke biyo ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ce yana iya kaiwa tafiyan shekara 71 ko da biyu ko da uku tafiyan shekara 70 da daya ko da biyu ko da uku har zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baina asfalihi wa alahu mithla ma baina sama'in ila sama'in A zane ku yace tsakanin kowace sama zuwa wata sama haka ta zara yake sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma Allah ta'ala fawqa zalika sannan Allah madaukakin sarki shi kuma yana saman su gaba da an fahimta ko dan akwai wahala fahimta wannan magana ha fili yake to anan malam zai lula mu zuwa ga wani littafin kuma daban sai malam ce wa aqradahu aidan at-Tirmidhi yace Imam Tirmidhi ya fitar wa ibn majah imamu ibn majah shi ma ya fitar yake wa fihi illatun amma a wannan riwayar na Imam abu dawud akwai wata illa a hadisi yake ajaba anha ibn al-qayyim rahimahullah yake imamu ibn al-qayyim yayi bayanin ya warware me mecece illa a cikin littafin sa tahzibu sunani abi dawud Imam ibn al-qayyim yana da littafi mai suna tahzibu sunani abi dawud amma lokacin da ya rage mana zai kai mu karanta maganan hadisin in za mu karanta hadisin gaba ɗaya shi daga farko har ƙarshe kamar da al'abbasu da abdul mufal ya ko tukun sai mu karanta me ce illar da malamin ishara ko tukun sai mu karanta wata amsa aka bayar game da game da illar to kuma bi karatu ne wanda bai fata mu fara rabi mu bar rabi ko haka so sai mu sai mu dasa aya a nan a yau a karatu na gaba sai mu sai mu dora daga inda muka tsaya la'alla ya zama sati mai zuwa la'alla kuma sati na sama hmm, akwai tafiya da kila za mu yi amma in mun dawo da wuri sha Allah za mu yi Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana kaga za mu tashi a kan wannan sifar al suwa wa ala ala kenan ko yawa yanzu za a kaddara ba ku karanta shi ba ke nan. ko ba haka ba an koma mu fara shi daga farko insha Allah صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورجاء صلى نعم ana ce zo mu kaddara ba mu karanta shi ba zo mu kaddara ba mu karanta wannan matsalar mu. muka zo muka karanta da wannan da ruwayan da ke cikin sunan sunan akwai ruwa a cikin sunan na kirmidi ko karanta eh, mecece illan da malam ya ishara cewa akwai kuma tun da ya tura mu zuwa ga littafin ibn qayyim ha eh, yana cewa shi ma ya gamsu da bayanin da malam ibn qayyim yayi an gane ku? sai mu ga don akwai akwai akwai riwayar da ke nuna 500 sana shi ne riwayar da ke cikin sunan na imamu at-tirmidhi sannan mu ga ya yane ne aka yi aka yi aka hada tsakanin hadisan sun yi haduwa ko kuma ya yi shaka da shi duka karatun da za mu yi da insha Allah a gane ku. wallahu a'lam